Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Hukumomi a birnin New York da ke nan Amurka sun gurfanar da mutumin da ake zargi da buɗe wuta a wata tashar jirgin ƙasa da ke birnin a gaban kuliya. inda ake sa da yunkurin yin kisa da kuma raunata mutane da dama yau butun da shirin na duniya amurka zai yi nazari a kai kenan sunana mahmud lalo madalla to mutumin da ake zargi da buɗe wuta a wata tashar jirgin ƙasa da ke unguwar brooklyn a birnin new york da ke nan amurka ya gurfana a gaban kotu a ranar Alhamis, inda aka tuhume shi da laifukan da suka danganci ta'addanci. A ranar Laraba aka kama Frank R. James bayan da aka kwashe yini guda ana farautarsa, inda wani ya kira 'yan sanda ya fallasa inda yake ɓoye. Ko da yake kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya rawaito cewa shi James ɗin ne da kansa ya kira 'yan sanda ya faɗa musu inda yake. Lauyan gwamnati Brian Peace ya ce James mai shekaru 62 shi ke da alhakin harba bindiga haso 33 a cikin jirgin da ke tafiya a ƙarƙashin ƙasa a ranar talata bayan da ya turnike ɗaya daga cikin taragun jirgin da hayaƙi. My office is prepared to prove beyond a reasonable doubt that on April 12, 2022, in Sunset Park, Brooklyn, Lauyan gwamnati Brian Fiske ne yake cewa ofishina ya kimtsa tsab don gabatar da hujjojin da ke cewa a ranar 12 ga watan Afrilun shekarar 2022 a unguwar Sunset Park da ke yankin Brooklyn a gundumar New York. Frank James yana sane ya yi amfani da makami mai haɗari da niyyar yin kisa da juwa fasinjoji ciwo ciki har ma'aikatan jirgin a tashar jirgin da ke ƙarƙashin ƙasa a New York. with the intent to cause death and serious bodily injury to passengers and MTA employees on the New York City subway system. A ranar Talata ne yayin da jama'a ke harama tafiya wuraren aiki da safe, James ya turnike cikin jirgin da hayaki sannan ya fara harbin kan mai da wabi, lamarin da ya jikkata mutum goma sha shida. goma daga cikinsu sun samu raunuka sanadiyar harbin bindigan ne yayin da sauran suka samu rauni a kokarin da suke na tserewa babu dai wanda ya mutu zuwa lokacin hada wannan shiri amma bayanai sun yi nuni da cewa mutum biyar daga cikin waɗanda suka jikkata na cikin mawuyacin hali bincike da ya gano cewa james ya fito ne daga philadelphia da ke jihar pennsylvania inda ya hayo wata motar ɗaukan kaya ya tuko ta har zuwa new york don aikata wannan ta'asa jami'an tsaro sun gano makullin motar ne a cikin wata jaka a kusa da inda aka yi harbin wacce aka alakanta ta da dan bindigar musababin kenan da yasa aka iya ganowa cewa james ne mutumin da ake nema The government will prove, among other things, that James traveled across state lines. Lauyan gwamnati kenan har ila yake cewa gwamnati za ta kafa hujjar cewa James ya yi tafiya har zuwa jihar ta New York don ya aikata wannan ta'asa. inda ya yi dakon kayayyakin da za su taimaka masa wajen aikata wannan laifi. Pis ya kara da cewa laifukan da ake zargin James da aikatawa za su sa a yanke masa hukuncin ɗaurin rai da rai a gidan yari idan aka same shi da laifi. Sai dai ya ce ya iya binciken da suka yi ba shi da alaka da wata ƙungiyar 'yan ta'adda ta ƙasa da ƙasa ko akasin haka. Sannan ba a san dalilinsa na aikata wannan ɗanyen aiki da ake zargin shi da yi ba. a halin da ake ciki hukumomi sun ce za su ci gaba da gudanar da bincikensu akan wannan lamari to kafin mu karkare shirin ga wannan sakon duniyar amurka duniyar amurka shiri ne da ke taɓa batutuwan da suka shafi na ciki da wajen ƙasar kama daga siyasa kimiyya tattalin arziki tsaro al'adu nishadi diplomasiya harkokin fina-finai kai hama da wasanni da sauran bututuwan da suka shafi zamantakewa sai ku rika kasancewa tare da sashen hausa na muryar amurka a kowace ranar juma'a da misalin karfe 4 agogon najeriya nijar kamaru da chadi wato karfe uku kenan agogon Ghana domin sauraron shirin Duniyar Amurka. Duniyar Amurka. Tare da ni Mahmud Lalo. To masu saurare da haka ne muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka wannan makon sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin juli Letters Gresham da ta taimaka wajen haɗa wannan shirin. Ni Mahmud Lalo nake cewa a sha ruwa lafiya.